This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da haka Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a wannan Laraba 11 ga watan Maris shekara ta 2025 da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya za su yi taraka a birnin Quebec na Canada. jami'an ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin odessa da ke kudancin ƙasar wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin pakistan sun ceto fasinjoji 180 sun kuma kashe 'yan ta'adda talatin kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin baluchistan kanan labaran kenan Bayan labaran duniya za mu nufi babban birnin tarayya Abuja inda ake gudanar da taron manyan hafsoshin sojan kungiyar ECOWAS. Muna kuma da fashin baki kan rahoton babban taron ƙasa a jamhuriyar niger da ya shawarta rushe jam'iyyun siyasa da masu fashin baki baki ke cewa ba nan gizo ke sakar ba. mu ba mu gaba wani tasiri da zai kawo na kwanciyar hankali ko na ci gaban kasan rushe ƙungiyoyin siyasa ai ba wani matsalar siyasa ba ce ta kawo juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar. Kamar kowace ranar Laraba a shirin namu na ranar Zainab Babaji za ta shigo da shirin zamantakewa da a yau ya nazarci rawar da Fulani kirista ke takawa ga zaman lafiya tsakanin al'umma sai kuma nasiha Ramadan amma kafin mu kai ga haka ga Maryam da halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya za su yi wani taro na kwanaki da dama a birnin quebec na kasar canada ciki har da tarukan da za a yi da za su mai da hankali akan tallafawa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha tsawon shekaru uku kenan Tattaunawar dai na zuwa ne bayan shawarar da Amurka ta yanke ta komawa musayar bayanan sirri da kuma ba da taimako ta fannin tsaro ga Ukraine bayan da wasu manyan jami'an kasashen biyu suka gana a birnin Jidda na kasar Saudiya. bayan kusan sa'o'i takwas na tattaunawa ukraine ta sanar a jiya talata cewa a shirye take ta amince da kuduran amurka na tsagaita wuta tsawon kwanaki talatin a yakin da rasha ke yi da kasar ba tare da bata lokaci ba amma sai ita ma kremlin ta amince da kuduran shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi maraba da kuduran tsagaita wutar na kwanaki talatin a yau laraba ta shafin x inda ya faɗi cewa mataki ne mai kyau don samar da zaman lafiya ga Ukraine. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Syria su hudu tare da jikata wasu da dama. ta shafin telegram alexi kuleba mataimakin prime ministan fannin farfado da kasar ya bayyana cewa makamin ya taba wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa kasar algeria kuleba ya ce rasha na kai hari akan ababen more rayuwa na ukraine ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya wani harin makami mai linzamin kuma ya taɓa kriviri garin da aka haifi shugaba ukraine wato shugaban ukraine volodymyr zelensky a yankin nipro inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu sutara a cewar gwamnan yankin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a gaida Maryam an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a najeriya inda manyan hafsoshin sojin kungiyar ecowas suke gudanar da taro da nufin samar da rundunar ko ta kwana don tunkara matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma suka addabi yankin kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana duba da yadda kalubalen tsaro ya dababe kasashen yammacin afirka kungiyar ecowas ta yunkuro don samar da wata rundunar kota kwana don tunkara wannan matsala. Tuni ma dai manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen na ECOWAS sun fara gudanar da wani taro a nan Abuja don tsara yadda za a tunkari wannan batu. Ambasada Dr. Abdul Fattah Musa da ke zama kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ECOWAS shine babban bako mai jawabi a wurin wannan taro. Uh, you know for some time now we have been faced with increasing cases of terrorism in the region and the ECOWAS of state have decided Ka san ya ɗau lokaci mai tsawo muna fuskantar aika-aika irin na ta'addanci a wannan shiya namu. Kuma shugabannin kasashen na ECOWAS sun cimma samar da wata rundunar kota kwana wacce za ta ke tunkarar wannan yanayi gadan-gadan. Saboda kasashen da ke gabar ruwa na samun karuwar barazanar ta'addanci daga ɓangaren kasashen da ke yankin Sahel. a saboda haka akwai bukatar mu tattaro sojojinmu mu kafa wata rundunar kota kwana wacce za ta ke mu zurai ta kuma yi kandagarki ga duk wani ta'addanci a yankin a saboda haka wannan taro ne na manyan hafsoshin sojojin kasashen ecowas zai kasance dan bani aka dora wurin samar da ita wannan runduna nan ba da dadewa ba za mu kira taron ministocin kuɗi da tsaro na ecowas din don su tsara yadda za a samar da kudaden kafa wannan runduna kowace ƙasa za ta yi alkawarin yawan dakarun da za ta bada gudumawa don kafa wannan runduna to amma kuna wannan yunkuri ne a daidai lokacin da kasashen mali niger da burkina faso suka fice daga ecowas wannan ba zai shafi karfin rundunar ba you know so today with three of our member states withdrawing a yau da wasu mambobinmu suka fice fice daga cikinmu i e, wannan babbar matsala ce don haka akwai buƙatar mu duba yadda za a cike wannan gibi kuma wannan taro zai tattauna akan hakan sannan za mu duba baki ɗayan matsalolin tsaro a yankin don ganin yadda za mu sassaita kungiyar ecowas don ta tunkari wannan kalubale we can reposition ecowas in order to face those challenges kalaman dr ambassador abdul fattah musa kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ecowas to ko mai wannan taro ke nufi ga sha'anin tsaro a yankin alhaji badaru abubakar shine ministan tsaro a najeriya ta san ana kokarin farfado da runduna ta fada da 'yan ta'adda a wannan yanki da kuma rundunar taimakon kai da kai wannan taro zai tattauna sosai akan yadda za a tsara wannan aiki kuma kamar yadda ka gani kusan duka kasashen ecowas shugabannin tsaron su sun zo za a fito da tsare-tsare masu muhimmanci yadda za mu karfafa tsaron wannan nashiya tamu to ko akwai wani sauyi da aka gani kawo yanzu matsalar tsaro kullum canjawa take kuma su kansu dabarun yakin suna canjawa kullum to dole sai ana tattauna ana duba menene matsalar sabuwa da tsohuwa kuma ya za a gyara ta sannan menene ƙarin masababin kayan yaƙi da aka samu wanda za su taimaka a yi aikin da sauri alhaji badaru abubakar ministan tsaro na tarayyar najeriya yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan runduna za ta yi in an kafa ta wurin shawo kan kalubalen tsaro a kasashen na afirka ta yamma hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To gaida Malam Hassan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. A yau Laraba wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin Pakistan sun ceto fasinjoji 190 sun kuma kashe 'yan ta'adda 30 kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jirgin ƙasa na kamfanin Jafar Express mai ɗauke da kusan mutane 450 yana kan hanyar zuwa garin Peshawar ne a lardin Haba Pakhtunkhwa daga garin Quetta da ke lardin Baluchistan a lokacin da aka kai mashi harin bam da bindiga a jiya talata. Yayin da aka yi fito na fito fiye da sa'o'i 24 jirgin ya makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a kusa da garin Sibbi da ke lardin Baluchistan tun da tsakar ranar jiya talata. Hukumomi hukumomin kasar sun tura akwatunan gawa daga tashar jirgin kasa ta kwata a yau laraba saboda fargaban yiwu a samu asarar rayuka. Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ta ɗauki wani muhimmin mataki a jiya talata don tabbatar da samar da kuɗi don ayyukan gwamnatin tarayya bayan ƙarewar wa'adin ƙudurin samar da kuɗin da aka cimma a baya wanda zai ƙare ranar 14 ga watan nan na Maris. Shirin na samar da kuɗin na wani ɗan lokaci da ake kira Continuing Resolution da Turanci ko CR a takaice. A amince da shi ne bayan da aka kada masa kuri'a amma duk da haka dole sai majalisar dattawa da 'yan Republican ke da rinjaye ta amince da shi kafin ya zama doka. To gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu rufe taskar rahotannin namu da fashin baki kan rahoton da kwamitin da gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar ta miƙa jiya da ya kunshi shawarwari da dama da suka hada da ƙara wa shugaban mulkin sojin ƙasar janar Chani girma da soke jam'iyyun siyasa da dai sauransu. A hirarsa da murya Amurka mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Dr. Wadana Fi'u ya bayyana abin da ya ɗauki hankalinsa a taron da kuma rahoton. abin da ya ja hankalinmu a lokacin 20 ga watan Fabrairu da wagga hukuma wadda aka sa ta ƙasa gaba ɗaya Commission National aka zo aka ƙare shugaban ƙasa ya yi babbar sanarwa ya ce duk waɗanda ba su samu goron gayyata ba suka zo bisa kan wannan babban taro na ƙasa suna iya su rubuta su aika wa wannan hukuma wadda aka sa ta ƙasa da gudunmuwarsu ko kuma abin da suke tsammani. Kuma bayan wannan da ya amshi wannan sakamako na zaman ƙasa da aka yi, ya yi bayani wanda gaskiya bayani ne babba wanda ya yi. Tunda an aka diba aka gani lalle kan ya san cikin ƙasar abin da ake ciki. Don saboda bayanin da ya yi ya yi hirar cewa a yahewa juna kuma a rika mancewa to shi ne muka diba muka gani kamar a bayanin da wannan hukuma ta kawo akwai bayanai wanda suke iya ta da zamna tsaye don sabida gungunmu ƙungiyoyin horar hula sun hudo sanarwa suka ce ba duka shawarwarin da wannan babba hukuma ba ta bada ba dole ba ne ba tilas insu ba ne zauren majalisa ko shugaban ƙasa zai aiki da wannan abubuwan tunda in kuka diba akwai shawarwarin wanda suna iya su ta da zamna tsaye in kuka diba abu da aka yi a shekara talatin baya kuma bayan shi an yi wani zama na ƙasa a lokacin ya ce wannan abin a manta baya ka a yi binciken shi wannan hukuma take sa a yi bincike a tada zamna tsaye ya wato a nan dokta idan aka cire wannan batutuwa da shi wannan babban taro ya gabatar wanda bai kamata a waiwaye su ba abubuwa ne da ya kamata 'yan kasa su manta da shi a yafa juna idan na yafiya ne in na mantawa ne a manta da shi waɗanne sauran abubuwa suka rage muhimmai wanda a iya cewa a yanzu su ne suka ja hankali 'yan kasa game da wannan sakamako na wannan babban taro da aka gudanar. To, sun ce kamar shi shugaban ƙasa ya ƙara gala ya zama general babba gaba ɗaya wanda babu shi a yau a ƙasar Nijar. To wannan muna ganin ya raida da ya raida ba muna sa ido mu gani. Na biyu sai suka ce kama a rushe ƙungiyoyin siyasa. To mu a wannan rushe ƙungiyoyin siyasa, mu bamu gaba wani tasiri da zai kawo na kwanciyar hankali ko na ci gaban ƙasan rushe ƙungiyoyin siyasa don sabida alhali in kuka diba kuka gani ai ba wani matsalar siyasa ba ce ta kawo juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar matsalar tsaro ita ta kawo juyin mulki a tsakan a ƙasar ta Nijar Don saboda a lokacin da aka yi juyin mulki babu wani hwada tsakanin adawa ko tsakanin gwamnati ko kuma babu wani Kwaɗa wanda har ya sa aka kama wasu 'yan siyasa aka sa gidan kaso kenan wannan bai kamata ba kamar eh, don ba su je wannan zauren ba ne aka samu aka musu kamar sheri ha ake son a rushe su tunda in aka ce a rushe su abin da muke gani yau an rushe su gobe duka doka ɗaya ce ta rubuto a yi kungiyoyin siyasa a Nijar kuma wannan doka ita ce ta rubuto a yi kungiyoyin horar hula a Nijar. Wata anan dokta kana nufin jam'iyyun siyasa kenan? Eh jam'iyyun siyasa. Taro ya ce a rushe su. To mu shine muke ganin gaskiya wannan muna ƙara ba da haske da cewa ita ma wannan shawarar da suka bada bai kamata a yi aiki da ita ba a sa ta danga. Muna tsoron a ce daga yau in an ƙare da kungiyoyin siyasa gobe ana iya a taho a ce kungiyoyin harar hula jibi a ce an kwadago kenan magana ma irin wannan wadda muke muku za ta kawo matsala a ƙasar Nijar in aka tafi irin wannan abubuwan. mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum dr wadana fi'u a hirarsa da hawa sharif yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan jara gamar shirin. Zaman shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matakai da al'ummar Fulani da ke bin addinin Krista ke ɗauka don wanzar da fahimtar juna tsakaninsu da wasu al'ummomi da samar da zaman lafiya. Zama. makon jiya ne Fulani da ke mabiya addinin Krista suka kaddamar da littafi na waƙoƙi a harshen su wanda suka ce sun yi ne don sun fahimci ya kamata suna amfani da harshensu maimakon amfani da Hausa ko Turanci a waƙe-waƙen da suke yi. Malam Yusuf Habu na Ango shi ne ke kula da wani shiri na musamman don haɓaka karatu da harshen fulfulde. Ya fara da mun bayani ne kan dalilin da suka buga waƙoƙi a rubuce don yin amfani da su. Akwai uh, masu bi Fulani da yawa da Najeriya da wasu kasashe a Afirka. Sannan akwai wanda suna haɗuwa a suna sujada a gidaje da wasu wurare. inda suke bukata su yi ah, yabon ah, yesu almasihu to mun ga ya dace su yi shi a cikin yarensu wannan zai ba su zarafi su yabi ubangiji da yarensu akwai fulani da yawa ba a najeriya kawai ba wanda yesu almasihu da kanshi yana kiransu so wannan ba wai ah, fahariya ba ne ba kuma bugin kirji ba ne amma allah da kanshi shi yake wannan aiki inda ya zo da duka mun zama addini daya amma ya ba mu zaɓi kuma yana zaɓulo mu da ɗaya muna bin yesu almasihu wani kalubale kuke fuskanta to batun kalubala kamar kowane kabila a duniya amma abin da nake so a gane shine a kowane kabila akwai waɗanda sun bari shedan yana amfani da su yana sa suna mugayen abubuwa amma ba za a ɗauki kabila gaba ɗaya a ce wai dukansu suna mugayen abubuwa ba kiran mu gare su shine su dawo su bar duk abubuwan da suke wanda bai kamata ba ina kwarin gwiwan da zaka ba sauran uh, kristoci wato uh, mabiya addinin krista kenan fulani fulani yadda allah ya ajiye mu wurare daban-daban ya kuma ba mu ayyuka daban-daban da kuma basiru uh, daban-daban bari mu yi amfani da su ba ta fada ba ba ta gadara ba ba ta iyawa ba amma ta zaman lafiya kamar yadda dokan kasar najeriya ya bamu kowa yana da izini ya bauta ma allah da yake so ya addinin da yake so mu ma muna da wannan yanci amma mu yi shi bisa ga doka da kuma mutuntaka na wanda halittar allah da ya yi mu ga 'yan uwanmu ko fulani ko ba fulani ba ne mu allah ne ya halicce mu amma abun da hargitsi da yaudara da kuma reni da kuma kawo rashin zaman lafiya mu fulani masu bi ba ma goyon bayan shi kuma ba ma goyon bayan wanda suna yin shi mai gana gogota yesu koyi Pastor Habibu Adam ya ce littafin yana da tasiri wajen wanzar da bishara da zaman lafiya. A cikin sujadunmu na mabiya Krista, wakoki irin na himna dinnan suna nan ga dukkan kabilu a dukkan kasashe. so yau allah ya taimake mu a matsayin mu na masu bin almasihu fulani a najeriya yau ubangiji ya sa mu ma mun kammala namu littafin mun kaddamar da ita domin ɗaukaka sunar ubangiji a cikin fulani da fulanci. kenan yanzu idan kuka shiga majami'a za ku yi ah, waƙoƙi ba za ku yi amfani da waɗansu harsuna kamar turanci ko hausa ba sai fulfulde eh zan ce eh yanzu haka muna da wannan dama ɗin ba ma mu ba har da 'ya'ya da za su zo daga bayan mu da wasu tsara zuwa tsara da za su zo muna da littafi mai sarki na fulanci da kayan aiki da yawa amma mun zo wurin waka sai dai mu mori wasu yare mu yi waƙoƙinmu amma yau ubangiji ya tabbatar mana mun damki namu an ce abu naka makanin a ka akwai kalubale da yawa a cikin al'umma akwai tsangwama da sauransu ai kaman a taurin tsanantawa da tsangwama da reni da ake yi mana sai mu fulani da shike mun san wanda muka gaskanta mun san begin da muke da shi mun san darajar baptisma da aka yi mana mun san cewa makomar mu tabbas ce domin haka bari duk abin da za a yi mana ya zama man shafawa domin mu ba na duniya ba ne makomarmu aljanna ta Allah tare da almasihu na zama dindindin har abada al'adu daga cikin waɗanda suka taimaka wajen ƙirƙiro da waƙoƙin da rera su Hajara Yusuf ta ce kalmomi da ke cikin waƙoƙin za su taimaka wajen ƙarfafa su. Mun ga mun Fulani mun haɗu muna taron mu sai dai lokaci ki ga muna waka da Hausa. Muna da yaren mu shi yasa muka zauna muka yi waɗansu wakokin mun ɗiba daga Hausa muka juya da fulfulde waɗansu kuma mu muka zauna muka rubuta su so da inda muka shiga duka in mun je bishara ba sai mu yi masu wani yare ba. za su ji waka daga fulfulde na central uh, nigeria waɗanne matsaloli a ce kuke fuskanta akwai matsaloli da yawa a gefen su krista din ma ba mu tsira ba a gefen lanwani mu ma duka ba mu tsira ba wani lokaci an ganka ma kai ba fulatani ne ba za a so ma a yi komi da kai ba ko ana wani udanya wani abu ba za a yi da kai ba don me don kai ba fulatani balle ma an gane wai kai krista wancan ma ya fi muni akwai matsaloli ba kaɗan ba amma ya kuke yi idan kuka fuskanci irin wayan nan kalubale. to irin wannan sai dai eh, ka saduda da ubangiji ka yi addu'a kuma ka bi su a hankali kana tafiya da su don wani lokaci kana zaune sai ka ji an ci ai ba fulatani haka ba fulata ni yayi haka sai dai mu jijjiga kai mu yi shiru mu yi addu'a ubangiji ya kawo mana taimako in ba da taimako ubangiji ba ba za mu iya ba kuma muna ma fulani da yau muna musu addu'a ubangiji allah ya jawo su idan sun dawo cikin hanyar gaskiya duk abubuwan da yake faruwan nan ba za a ji shi kuma ba don wani lokaci ba ba fulatani ne yake yi ba amma mutane suna iya su murda eh, voice nasu su juye shi sai ka ji kaman ba fulata ne don an riga an ji tsoron ba fulata ne so ko an yi wani abu da ba kyau za a iya juye murya zuwa ba fulata ne sai ka ga mutane suna rawan jiki amma bai da mutane sun gane su fulani zan ce sun gane wannan abun duka zai kare kina ga waɗannan waƙoƙi da kuka yi zai taimaka wajen yaɗa bisharan almasihu da kuma ah, wanzar da zaman lafiya musamman a tsakanin al'umman fulani addu'an mu kenan da fatan mu kenan kuma mun ba da gaskiya haka zai faru don littafi ya ce duk abin da kake so ka roƙa a cikin sunan ubangiji za ka samu to fatan mu kenan da addu'an mu kenan inda wagogin nan suka shiga duka bari salaman ubangiji ya sauka a wurin Manyan malaman addinin Krista daga ɗariku daban-daban ne suka halarci ƙaddamar da littafin. Archbishop na ɗarikar Anglican a Najeriya, Alibu Balamido, ya ce ganin irin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya, kamata ya yi Fulani da suka karɓi addinin Krista su taimaka wajen kawo zaman lafiya. Mun sani cewa yanzu a cikin Najeriya muna cikin hali mawuyaci, musamman rikicin tsaro da ake ciki a najeriya yana da wuya a samu fulani ma a wuri ɗaya balle ma a yi musu wazi duk da haka muna ganin ikon allah ta hannunsa a fulani dewa suna jiwa su karbi yesu almasihu ya zama ubangijinsu ya zama mai cetonsu kana ga kaman waƙoƙi shi ma hanya ce ta yada bishara waƙoƙi yana cikin hanyar bishara a cikin mu fulani idan aka taru musamman a riga da dare abinda in an samu farin wata akan haɗu ana rera waƙoƙi don haka yana cikin al'ada to a cikin hanyar bin yesu almasihu waƙoƙi yana da amfani ƙwarai da gaske don haka wannan da aka juya littafi waƙoƙi cikin harshen fulatanci zai taimaki fulani wurin sujada da yabon allah to dole ne muhimmantu mu yi haƙuri mu ɗauki gicen yesu almasihu mu bisa da daɗi da wahala mu bisa har zuwa ƙarshe. don haka fulani kristoci su daure nakan ga dewa musamman yanzu a cikin a yanar gizo wato intanet pastoci suna fada sosai da waɗansu malamai da sauransu duka wannan ba amfani abu duk mai amfani a ciki shine mu yi wa'azin yesu almasihu wanda ya ji ya tuba ya samu tsira wanda bai tuba ba mu bari a hannun ruhu mai tsarki mu sani cewa ban gaskiya da almasihu ya bamu gaskiya ce ta salama don haka mu bi hanyar salaman nan tashin hankali abin ki ne zaman lafiya abin so ne masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahu kare mu baki To a gaida Zainab sai kuma nasiha Ramadan. sunana tukur ahmed bafa a matsayina na musulmi wanda kuma na fahimci darussa da yawa a cikin watan ramadan akwai babban abu wanda shi kanshi watan ramadan din ya zama daidaito tsakanin talaka da mai kuɗi wanda duk da su zonna da yunwa da su samu damammaki na ganin duka da dukkan su ɗaya ne a wannan wata na kwana 30 da za a yi ko 29 to babban darasi dai shine kamar sada zumunci da kuma kyauta da ake bayarwa da ga mutum komin talauci shi yana dan kokari shi ma kaga ya dan bayar dan wani ya dan ji daɗi a rayuwa ya dan samu farin ciki to babban farin ciki dai eh, babban darasi dai shine dai kawai mu zanto masu tsoron Allah muna kuma sauraron karatu alkur'ani mai girma ana zuwa wajen tafsiri a ji maganan malamai wajen da suka kuskure kuma wannan tuntubin harce ne dukkan mu dai dan adam kan dama mai kuskure ne to amma a watan ramadanin an fi so a dan samu abun da ba kuskure saboda samun lada da yake rubanya idan da dai ba watan ramadan ba za ka samu lada kamar ɗaya ne wannan kuwa ka samu goma kaga idan kai abubuwa da yawa za ka samu nikin ba niki kuma babban abun da malamai suke jin darasi suke jin hankalin mu shine ciyarwa cero na babban abu ne mai mahimmanci idan kana da kuɗi idan ka ce da mutane kusan talatin a cikin watan ramadan ka ga ladan ka ya ninkin ba ninkin abun ya karu da yawa to na gaba dai kuma shine mutane da zo masu haƙuri a cikin watan ramadan ne babban shi ma wani darasi ne mai zaman shi a guri saboda ga wani yana azumi amma na fada fada kaga yana fada yana ta surutu da surutu to amma babban abu shine dai hakuri idan kai hakuri sai ka ga abun ya zo ga nasara an samu abubuwa na ci gaba na rayuwa amma daidai abun da ake so da duk dai manufan da shine a samu lada a ciki duka duk abubuwan da ake yi don karanta alkur'ani ziyara da ciyarwa da sauransu duk suna karkashin dai mahimmancin lada ne muna kira dai ga al'ummar musulmai dai a ci gaba da haƙuri da al'umma a cikin watan ramadani da kuma ciyarwan a ci gaba da yi da kuma ziyara to Allah ba da ladan ibada masu sauraro lokaci ya kure mana sabili da haka za mu ja birki nan sai kuma can zuwa yamma mu sake shigowa da sabon shirin kamar yadda muka saba yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da maryam dauda da ta karanto labarai da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam shedrak alheri ke muku fata alheri.